hankali hankali abu hassan kaya kuma ya kai tashi ila illallah aiki kilo 150 abdulbakin nan sai dai can tahiyya mai nan lalle kam ya yi mutuwa kasko da faduwa guda wa ya dauko eh, ya dauko bisa a sama eh, ya dauko ma'azu a saman rubuta eh ma'azu a sama ya ɗauko wani ɗan ƙarami na wanda kasar raƙumi da kaza da raƙumi na da kaza wallahi eh a'a ina wasa take yanzu kokowa ga ta nan kai ɗin ba kokowa kokowa nijar ita ɗaya uwa malam ka zo ka ga yadda abdulbaki suke tsaye gaban ɗan yaron ga amma ka san ita ko kowane nijar abin da a shawanta mai kilo mai kilo 60 shika da mai kilo 120 to shi a shawa ko kowane nijar eh ba irin ta senegal ta ba wanda sai an auna eh hau ga tana an bushe an bushe yaro hankali kan ka shiga cikin tunan nan na baki wallahi in ka shiga cikin tunan nan na baki sai dai can ta iya maka nan wallahi hankali amma yaron nan fa ina ganin wuyan nan nashi kamar ya kosa yaron nan ba karami na ba ma'azin nan ma'azin nan ma'azin nan na abin gasa na da abba da amma tsoho na eh. subhanallah la ilaha illallah aiki ya lalace la ilaha illallah ya shiga ya shiga cikin tuna abdulbaki ya mahi abi ne na abdulbaki ya taushe shi ya taushe shi abdulbaki ya taushe shi wallahi